مجتنبين سبل الحناء والفساد أحمده سبحانه وتعالى وأشكره على ما أجزل وأسهب من المنن وأعاد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يهدي من يشاء ومن يضلل فما له من هاد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أفضل المرسلين وأكرم العباد صلوات الله وسلامه على الدوام وآله وصحبه إلى يوم التناد أما بعد فيا أيها المسلمون أيها الموحدون إن حملات الحاقدين المتعصبين لا تزال تتوالى على ديننا الحنيف وهذا ليس بغريب إذا عرف السبب بطل الأجر إذا عرف السبب بطل العجب أقول إن حملات الحاقدين لا تزال تتوالى على ديننا الحنيف وأهله وها هم الآن الآن الآن في الوقت الراهن في الأيام الجارية ها هم الآن يعني يوجهوا ولا زالوا يوجهون سهامهم الخبيثة مؤخرا إلى خير البشر سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم متمسكين بأعذار هي أوحى من بيت الأنكبوت متمسكين متذرعين متفترين بأعذار بخيوط هي أوحى من البيت الأنكبوتي وهذا ديدنهم ديدنهم وهذه حالهم ما الذي تظن من الكافر إلا الكفر ومن الفاجر إلا الفجور ومن الفاسق إلا الفسوق أقول متمسكين بأعذار هي أوحى من بيت الأنكبوت وإن أوحن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون قاتلهم الله أن يؤفكون لكن الله أقول لكن سبحان الله كلما ازدادت يعني تلكم المكائد شرافة وكلما ازداد بروز جمال الإسلام وكماله لذوي العقول النيرة المتلألئة ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينا وإن الله لسميع عليم كما في الأنفال إن ربنا الكريم الحكيم يقول في تنزيله المحكم يريدون ليطفئوا الله يفاهم بأفواههم أرادوا إطفاء نور الله والله متم نوري ولو كره الكافرون الصف من الآية الثامنة أقول في الطرف المقابل إن شهاداتي الأقلاء والمنصفين من النصارى حتى لو لم نورد نصا قرآنيا ولا أثرا حديثيا صلفيا إن شهادة العقلاء والفطناء والأمناء إن صح أن يوصف بأنهم أمناء لكن أين الأمان مع الكافر الكافر هو الكافر والذين كفروا بعضهم أولياء بعض لكن مع ذلك أقول إن طرفا من المنصفين من النصارى من غير المسلمين أؤكد يعني لهم شهدوا على سمو ورفعة خلق النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الدردشات المنقولة منهم وفيهم وإليهم وسأسوق إلى مسامعكم الكريمة طرفا أو نموذجين لهذه الشهادات حتى تكون شهيدة أو شاهدة على الرئيس الفرنسي الملعون وأنا حتى أشمئز من ذكر اسمي فوق المنبر لأنه أحقر من أن أذكر اسمه فوق المنبر ولكن لا بأس بذلك حتى تلقم حجرا على هذا الكلب العاوي يعو ولكن أقول إن واحدا من الرؤساء الفرنسيين القدماء اسمه نابليون بونابرت هذا الرجل كان على على العرش الكرسي الفرنسي يوما أيام عزته قال قال اسمع أيها الكافر الإرديد القرد يقول نابليون أأنت أقوى من نابليون يقول أما قريب فأجمع قبائل الدنيا كلها على نظام نظام نظام السلطة الذي يوحد الدنيا على أساس القرآن لأنه ليس هناك حق أحق من القرآن وهو كافر وهو فرنسي اسمع هذا أيها الكلب العاوي نابليون وإن كان كافرا ماكرا لكن وشهيد شاهد من أهلها هذا قال هكذا قال والمثال الثاني لكافر آخر هو يعني هذا الرجل من أكابر المنسفين وإن كان كافرا الذي ذكر كلاما طيبا والذي نعتز بأقوالهم مونتجومري يقول أنا أتعجب من هذا الرجل العظيم محمد أتعجب هو ينبغي أن يسمى ويوصف بأنه هو الذي خلص البشرية من الدمار بأمواله لا بترساناته النووية لا أين الترسان النووي حينئذ وأين البنادق وأين المتفجرات وأين المختبرات البيولوجيات المنتشرة في الغرب والشرق ومع ذلك قال ما قال سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى أنتم الحق يتبين لهم أنه الحق نقول يا كفار الدنيا هذان من زعمائكم ولكن شوف ماذا قالوا حول نبينا وإن كنا لا ننتظر أن يقولوا شيئا قالوا أو لم يقولوا إن ربه قال وإنك لعلى خلق عظيم إيش ننتظر لا ننتظر منكم لا شيء ولكن من باب قول وشهد شاهد من أهلها ليس من أهلنا والحق ما شهد به العدو الحق ما شهد به العدو لكن هؤلاء أمثال الميتين بل هم الميتون يقول من قال لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي ولو, ولو نارا نفخت بها أضاءت ولكن كنت تنفخ في الرماد هؤلاء الكفار لو كانوا يستمعون إلى ساداتهم لأنصفوا أنفسهم ولكن كما سمعتم لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي ولو نارا نفخت بها أضاءت ولكن كنت تنفخ في الرماد الرماد فنبي الله صلى الله عليه وسلم قال تعالى عنه وإنك لألا خلق عظيم وقال عنه وما ينطق عن الهوى وقال عنه وما صاحبكم بمجنون إلى غير ذلك من التوصيفات الربانية لهذا النبي الكريم أيها المؤمنون إن الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عبارة عن العظمة في أسمى صورها مع القمة في أبهى حللها أي مع رجل الذي أحيا الله به البشرية وأخرجها من الظلمات <clears throat> إلى النور قال أحد الخطباء جزاه الله خيرا فالحياة في ظلال النبي محمد صلى الله عليه وسلم حياة وأرض لا ترتوي بهذه أرض إلا وهي رمس وقبر هكذا قال إن التاريخ مليء بنماذج من الكبراء والفطناء والعظماء لكنهم تلاشوا وتقهقروا وراء الجدران ونسوا أمام عظمة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حتى قال أين كرم حاتم حاتم الطائي أين هو لأنه كان يضربه المثل في كرمه أين هو الآن وأين فصاحة لبيد كان لبيد فصيحا مفوها وأين حلم أحنف ابن قيس لأن الآن كان يعني حليما صبورا حتى كان مضربا للمثال في الأدبيات العربية عندنا التي قرانها أيام السبا في المدارس وأين شجاعة أنترى أنترى بن شداد كان شجاعا لكن أين هم وغيرهم من المبرزين عبر القرون الغابرة والصالفة لكنها جميعها شخصيات اندرست وماتت وزالت وأزيلت وتلاشت وتقهقرت وطمست أمام عظمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتبخرت أمام عظمته إن أحد النصارى يقول وكان متجردا يعبر عن آرائه يعني الحرة حول نبينا صلى الله عليه وسلم يقول إن نظرة ملقاة واحدة إن نظرة واحدة في حياة هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم تسمح لنا بالاطلاع على عدد كبير من المشاهد فهناك محمد الرسول هكذا قال والمجاهد ومحمد الحاكم والقاضي ومحمد الخطيب والمصلح ومحمد ملجأ اليتامى هذا كلام الكافر أين أنت أيها الرئيس الفرنسي القرد الخنزير أين أنت ولكن كما قلت لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي ولو نارا نفخت بها أضاءت ولكن كنت تنفخ في الرماد <clears throat> واستمر مستطردا محمد محرر العبيد وحامي المرأة ومحمد العابد لله رب العالمين كل هذه الأدوار الرائعة التي ساقها هذا الكافر تجعل منه أسوة للبشرية آخر الحكاية هذا كافر يقول كل هذه الأشياء التي مر بها محمد صلى الله عليه وسلم تجعله حقيقا أن يكون سيدا للبشرية وهو كافر من الذي أرغمه ليقول هذه المقولة لا سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم هي التي تتكلم وتبرهن إلى غير ذلك من أقوال الكفار وقد سبق أن ذكرت لكم مثالين لنابليون نابليون بنابارت رئيس فرنسي لو ذهبت إلى مصر إلى جيزة هناك قرية تسمى جيزة خارج القاهرة أنا زرتها يعني تشوف الأب الحول وأنفه مكسور من اللي كسره هو نابليون لما هاجم مصر هو الذي قال هذه المقولة قال أنا أريد أن أجمع الدنيا كلها على نظام واحد بناء على القرآن الكريم من الذي جاء بالقرآن محمد صلى الله عليه وسلم وهناك نماذج كثيرة منهم يقولون وأنا سبق, سبق أن قلت لسنا بحاجة إلى كلام متكلم من الكفار فكتاب الله يكفينا لكن الحق ما شهد به الأعداء ليس فقط رجلان نابليون والرجل الآخر الذي ذكر هذه المقولة هناك أماثل كثيرة أمثال مايكل هيتشارت وأمثال فيليب هيتي وأمثال بوثوات سميث وأمثال صاروا جيني نايدو ما طالع حتى ذلك رجل البقري ما جندي أكثر ذكروا كلاما طيبا حول النبي لأنهم كانوا متجردين كانوا منصفين وإن كانوا كافرين فنسوق هذه النماذج لإلقاء الأحجار على هؤلاء الكلاب العاوية كلب يعوي من العواء أما الرئيس الفرنسي الكافر أراد أن ينال من كرامة نبينا وهي أبعد منه وأمثاله بعد الثرى أو بعد الثرى من الثريا العرب تقول أين الثرى من الثريا الثرى هنا والثريا هناك فوق الفوق أن يكون جاريين قال الله تبارك وتعالى والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم آية من التوبة الواحدة بعد الستين قال تعالى إنا كفيناك المستهزئين الآية الخامسة بعد التسعين من الصورة الخامسة بعد عشر الحجر وقال أيضا آيات كثيرة التي تبين أن الذين ينالون من كرامته من المرتدين المتمسلمين الأعداء الداخلين والخارجين لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة ثم إن الله رب العالمين هو كاف عبده أليس الله بكاف عبده هو كاف قال تبارك وتعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا الفرقان الواحدة بعد الثلاثين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين الأنبياء الآية السابعة بعد المئة هذا النبي العظيم صلى الله عليه وآله وسلم هو أول من يبعث يوم القيامة أول من تنشق الأرض عنه يوم القيامة هذه منقبة أعظم بها من منقبة ما أعظمها وهو إمام الأنبياء والمرسلين وخطيبهم ذلك اليوم العظيم يوم القيامة لو علمت بشره لفررت من ولد ومن أوطان يوم تشققت السماء بهوله وتشيب منه مفارق الولدان هذا النبي الكريم صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونئيما الله يجزي من يصلي مرة عشرا ويسكن في الجنان نئيما ويسكن في الجنان مقيما إن الصلاة على النبي وآله فرد ومن آداه عاد أثيما من لا يصلي لم يفض بشفاعته ويزاد عن حول النبي أثيمة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك وأنئم وزد وتكرم على هذا النبي الكريم وآل بيته وصحابته وأزواجه يا رب العالمين وعليك بأعدائه عليك بأدائه أيها الكافرون أحافظه مت إن عيشك أنكد فها هو في الدنيا وفي الدين سيد يا حافظه مت آ حافظ لأن آ من هروف النداء مثل يا أحافظه منادى مضاف منصوب أهاطده مت إن عيشك أنكد فهو في الدنيا وفي الدين سيد عباد الله ليس غريبا أن يقول هذا الرجل الكافر الماكر مثل ما قال فدولة فرنسا من أظلم الدول الاستعمارية استغفر الله ليست استعمارية استدمارية لأنهم ما عمروا شيء ولكنهم دمروا الاستواء من التعامير إيش عمروا؟ ما عمروا ولا شيء ولكن دمروا من أكبر الدول الاستدمارية الإضرارية ظلما وفتكا كم قتلوا في الجيريا؟ قتلوا ما يقارب ثلاثة مليون مسلم وشردوا ونهبوا متطرفون ولكن مع ذلك شوف ما قال الرئيس الفرنسي بونابرت نابليون كما سبق أن قلت اقرأوا التاريخ لأن في التواريخ عبر ما أكثر العبر وقل الاعتبار هكذا قول ما أكثر العبر وقل الاعتبار فاعتبروا الاعتبار يقل والعبر كثر صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما نتعبد إلى ربنا بالصلاة والسلام عليه لأن الله رب العالمين صلى عليه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على عبدك صلى الله عليه وسلم عباد الله هذا النبي الكريم قلت لكم أول من تنشق الأرض عنه يوم القيامة إمام الأنبياء وخطيبهم ذلك اليوم هو هو أول من يجتاز الصراط صراط وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية هو أول من يجتاز الصراط له أوليات ليس للأنبياء الآخرين هو الذي خصه ربه بستر اسمه عند النداء قال يا إبراهيم يا نوح يا عيسى يا موسى ما قال ولا آية يا محمد إلا عن طريق الإخبار ما كان محمد أبعد من ذلكم هذا إخبار ليس خطاب في أربعة أماكن من التنزيل أما النداء والخطاب يا أيها الرسول يا أيها النبي يا أيها المزمل المدثر هذا إن دل على شيء يدل على نعم رفقة المكان وسمو المنزل أما الكافر فلا يرى ذلك لا عجب للعين ألا ترى الشمس ولا عجب للفم أن ينكر طعم الماء من سقم قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد وينكر الفم طعم الماء من رمد ألا من سقم ليس غريبا هو أول من اجتاز الصراط يوم القيامة وأول من يقرأ باب الجنة ويفتح له صلى الله عليه وآله وسلم هو أكثر الناس تبعا يوم القيامة وأكرمه تعالى في أمور الناس بالدنيا مثلا في الدنيا وخصه بمعجزات خارقة كثيرة هو الذي نطق له الحجر الحجر تكلم له الحجر اي نعم والشجر وانبثق لأمره القمر وصبح الطعام بين يديه صلى الله عليه وآله وسلم وحن الجذع الجذع حن إليه لا إله إلا الله شوقا إليه وأخبرته الشاة المسمومة أنها مسمومة ألا يتناول من لحمها خوفا عليه ألقتم معي لما حدث هذا في العام السابع لما جأر زينب من يهود مدينة بلحم وجعلت فيه صم لكن اللحم قال لا تأخذ مني رسول الله إنني مصموم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى غير ذلك من المعاصر من يعني من الآثار أو المعاصر والمناقب لنبي الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما صلى المغفرة والرحمة والعفو إنه هو الغفور الرحيم wanda ya shar'anta ma bayansa shiriya da kasancewa akan hanya madaidaiciya ya ɗora bayansa waliyyansa Allah ka samu na cikinsu akan mai ƙarƙir hanya da kuma tafarki ɗoɗar da kuma gwadabe mai ƙaƙƙe suka kasance a dalilin falalar ubangiji waɗanda suka nisanci halaka da kuma ɓarna ina godiya gare shi sarki mai cikakken tsarki da ɗaukaka ina kuma gode mai a kan abin da ya gwaɓaɓa ya yawaita ya indororontar na ni'ima akan bayansa waɗanda ba su a ƙarewa waɗannan ni'imomin ina tabbatarwa babu abin bautawa da cancanta karka ce da gaskiya da cancanta sai Allah shi kaɗai ba shi da abokin tarayya kuma tabbas annabi Muhammad bawansa ne yardajje manzansa ne aikakke amintacce wanda Allah ta'ala ya ɗaga shi irin ɗagawar da bai yi ma wani mutum bal wata halitta ma gaba ɗaya Allah ya ƙara masa aminci amin salati su ƙara tabbata gare shi da alayen gidansa da sahabbansa har zuwa ran tashin alkiyama yan uwa masu girma yau duniyar yau <clears throat> musulmi na fuskantar abin da kira hamalat shi ne hamalat akan ce alhamalat siyasiyya kamfen irin na siyasa to suna fuskantar wato wani irin kamfen ne na cin zarafi da cin mutunci daga kafiran duniya irin abin da aka yi shekaru da yawa a baya la'allakun karanta tarihin crusade yakin Salim tun zamanin paparoma urban a ƙarni na goma sha biyu abinda suke la'allakun san abin da ya faru mai da mu tarihi kaɗan 1981 nan kusa-kusa 81 zamanin paparoma john paul da ya tura masu kira zuwa ga kiristanci mutum dubu tara a afirka me yasa ka yace ai ina haka ne saboda in dakile yaduwar musulunci a Afirka ba kunya ba tsoron Allah eh H1 Allah kun san lokacin da yaje Masar sai da ya fadi ya sumbaci kasar Misra Masariya suka ce a tawadu'an doktor Ibrahim Al-Khuli malami azare ce kadabtum wa jahiltum ba san me yake faruwa ba qiblatu قبلة رمزية ya sumbaci ƙasa ne wai don ya nuna cewa innal masihiya kamar da suke kiranta ba ma kiran kiranci masihiya kuskure innal masihiya sa ta'udu ila misr kama kana min qablu to haka suke faransa a tarihi dama ita ce kan gaba wajen cin zali kowa ya san bakin mulkin mallaka irin na faransa kusan babu irinsa da ita da portugal suke da abin da suke kira asalibul idmaj policy of assimilation ka narke ka zama so kawai kamance da addininka inda za ka za kasashen faransa muna zagawa za ka iske ainihin faransansin ya yi tasiri ɓarɓarewar rayuwa mugayen mutane da cikin turawan ma da ƙarfin cinto da suka yi ma ƙasar algeria mulkin mallaka sun kashe musulmi miliyan uku kawai sadin ga musu feshi akwai zaune irinsu to tare da haka kuma cikin nafaq gadar ƙasa mai duhu sai ka iske haske kuma a baya waɗannan mutane <clears throat> sun ɗaukan makansu gaban gabara na cin zarafi da faɗin zartuttuka na cin mutunci to amma daɗin abin shi ne shi musulunci kamar gwal ne kana ƙona shi yana ƙara ƙyalle ne a duk lokacin da makircin kafar ya ƙaru to su kuma sai kyawun musulunci ya ƙara bayyana ga mai ido wanda ba shi da dundumi a mato ga wanda bakin shi ba shi da bubu don kare kasa gane daɗin ruwan da yake sha don ya ce ba abin mamaki ba ne ido ya kasa ganin haske saboda ramadi ciwon ido ramad baki ya kasa ɗanɗanan daɗin ruwa saboda buhu. shi ne ƙattun kirul ainu dau a shamsi min ramadin wa yun kirul famu ta'amal maimin sukumi da haka ‘yan uwa masu girma ba wani abu ne da za ka tada hankalinka dama Allah ta'ala ya ce za su yi tun kafin wannan kafirin zo. ba shi kenan ashe yana ƙara tabbatar maka da mu'jizar qur'ani ne haka muke cewa da su shekara goma kusan ashirin lokacin da aka yi harin da aka kai a america kamar da ake cewa yan jarida ta zo hannun wurin ta same masallacin nan yana kusan sabon sabon budewa lokacin hannun tun kafin na fara zai iskaratu waye turo ta oho na zo daga us ne na kalle ta in ka kalli siffarta asalinta musulma ce amma ta narke ta amrakat cikin tambayarta are you people worried by the campaigns against the muslim community na ce no not at all musulmi kuna da damuwa irin farmaki da ake muka na ce ha ina Allah ya ce za ku yi na nuna ya ce za ku yi za ku yi za ku gashi nan kuna yi mu ya ƙara mana natsuwa ne we feel confident Allah ce za ku yi innal ladina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfiqunaha thumma takunu alayhim menene hasratan thumma yaqulu ce za ku yi yake ga ya musu ya Allah ce za ku yi da buki ba sai fara shakan Na nashi ba mamaki ba ne. tausayin mu wanda zai gamu da halaka guguwa ta kwashe zuwa ga halaka to shi abin da ke faruwa yanzu Allah ya rubuta cewa haka muka nada ma dukkanin annabawa makiya daga cikin masu laifi wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwwan min al-mujrimin wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira al-furqan aya mai lamba 31 kuma Allah tabaaraka wa ta'ala ya ga mun aurare da yawa sukan ce wai musulunci <clears throat> babban abin da ke damun su yaduwar musulunci a cikin kasashen turai da ni na sani da wuya ka samu kasan da ke da adadi na musulmi mai tsoka irin faransa akalla suna da miliyan takwas yanzu har sun fi ingila ina damunsu hijabi na damunsu to me za su yi su turo wata jarida a zana hoton isgilanci to kuma sai ne masana suka ce to ai wannan uslubi ne na wanda ya kasa in ka isa ka zo fagen hujja da hujja ba kareta musuluncin da hujja amma lokacin da ka koma kana zanen isgilanci ana ka kasa fa'iza a tatka masabbaci min na kisin faishar an na kamilu idan ka ji wani kaskantacce zage ne shi ke nuna maka na kai matsayi ne in ya kai shi a zage shi mana shi lalatacce ne mai ma isa ba ita misali isa take sa a maka haka masha Allah to don haka abinda za su iya ke amma duniyar hujja fa babu ita to don haka su faɗi wannan magana su faɗi wancan amma ga abinda manya-manyan kafaran duniya suka faɗa game da annabi kuma shugaban faransa na faɗaɗa na da napoleon bonaparte shugaba ne mai karfin mulki ya ma kai ma egypt hari idan ka je alkahira a wani kawai ana kiransa jiza jiza an ka je kana kallon alkahira musamman da yamman ana kiransa sallah na je ƙauyen nan suke da al'ahramat da pyramid za a gunkin da ake da abul hawl wanda aka fasa masa hanci shi shi napoleon shi yake cewa ina fata in tara mutanen duniya akan wani tsari na mulki guda ɗaya amma bisa karanta ƙur'anin muhammadu domin shi ne gaskiya ɗin ka ji kakanka da ya mulki ya kai shugabar ga abin da ya faɗa ina kake george bernard shaw haka ya faɗa ya ce wannan mutum yana nufin manzon allah is a wonderful man kaji a harshe irin nashi cikin ɗan ƙaramin lokaci ya iya canza al'umma da suka ci baya cikin ƙasa da rubin ƙarni sun zama shugabannin duniya a kona game da addini ya ce inda zan yi ma addini na shi zan yi me ba ka yi ba wa ma ka kana lamsin antum labi'in sai Allah ya ga dama mahatma gandhi na inda yake cewa inda za a tara ma annabin musulmi rigingimin duniya da ya warware su ɗaya bayan ɗaya babu wata da za ta an zalunce ta mabe musulunta ba shi kai musulmi gode wa Allah da ya zaɓe ka rike addini da kyau lokacin da kafircin kafirai ƙaru ka ƙara mai kayanka shi ne kafital ɗinka na zuwa ga Allah a kurkai hasara wannan kafital ɗin idan baka wasa ka yi hasarar ribar kuɗi a duniya kafital to wannan aula sun ma'aula ka kare shi huwal baqi ma indakum yanfado ma inda Allahi baq haka shugabannin inda suka ta faɗi lamatin haka ya faɗa michael h hart haka ya faɗi marubucin littafin nan mai suna the hundred shi ya tsara mutum ɗari ne ya ce zan yi rubutu a kan mutum ɗari da suka fi amfana ma duniya professor ne na mathematics a jami'a america amma yi wannan rubutun mutum ɗari ya ce kuma kowace lamba na nuna maka darajar mutum abin mamaki lamba ta farko annabi muhammadu ne ba ma jira ma sai kun faɗa ba ma bukata akwai yabo da ya wuce wa'in na kala ala khuluqin yana ne azim ito eh amma Allah ne ke matsa bakin mugu ya faɗi gaskiyar to daga wannan mahangan muke hango Michael H. Hurd har marigayi ahmad hussein dida da ke cewa a ƙa'ida ta masana ilimin business and vision ko economy sukan ce me wai ai su abokanan ciniki a har kullum akan so a ja hankalinsu ne ya za ka rubuta littafi a garin da suke gaba da wannan mutum sannan ka ce makiyinsu makiyinsu shi ne kuma number one kuma kana son a sai littafi bai ma annabi isa na biyu ba alaihissalam wa ya sa paul bulus wannan bataccen na uku ya ce to annabi isa waye na farko manzon Allah sallu alaihi wa sallimu taslima hatta tanalu jannatan wa na'ima dan haka waɗannan abuwa sun da yawa to sai aka zo aka wannan rubuce-rubuce na izgilanci saboda me saboda ba abin da za su yi na biyu siyasarsa ta rikice mai zaɓe na karatowa kafa abin arziki da yi a duniya irin tasu suna da abin da suke kira wato matakin kautar da hankalin mutane sai jangolo rigima a ce a ah, shi kenan lalai namijin duniya ne a zaɓe shi su san abin da suke to me matakin mu da hamuna mai sauƙi ne ai ƙur'ani ya gaya mana ai Allah ce waɗanda suke cutar da Allah da manzansa Allah ya tsine musu duniya da lahira ba ka Allah ce ba innal ladhina yu'dhuna Allah wa rasulahu la'anahum Allah fid dunya wal akhirah wa a'adda lahum 'adaban muhina aya mai lamba 57 a cikin sura 33 haka ya sake faɗa a wata sura at-tauba aya ta 61 waɗanda suke cutar da annabin Allah Allah ya tsine fitar da zamir to shi Allah riga ya kare mana aiki Allah ya ce mun aiko ka ne a matsayin rahama ga dukkanin duniya to sai dai akwai matakai da za mu iya ɗauka a matsayin na mutane an yi wannan a ƙasashen kawai da ƙafar da irin su turkiya shi ne ƙaurace ma duk wani kaya na faransa ko da ɗan uwana ne ko ke sai da kayan ba zan saya ba big biro biro big na faransa gidan mai na total na aiki ciki ka yadda ƙaurace musu aƙalla wannan lokaci ila sha Allah ɓangaren gudu karka kalli abin da kake samu ai kana gani suna rubuta a total bonjour bonjour barka da zuwa sebon mai sebon faransanci ne it is good jamil da kyau ruwansu ne ƙaurace musu matakin da mutum suka ɗauka har sun fara jin wahala da yake kafiri kana da wayo baka da hankali wai har minista yana cewa to ba a dakatar da kaurace maka mu a fa dakatar da kaurace kana da bakin magana ina da haƙin aljihuna to ba na dama kuma kullu sai kasashe yan uwan suka ce za su haɗu su gaya faransa baya aha wallazina kafaru ba'dhum awliya'u ba'dhin kai ne zaka iya mushkila muna da karancin wayewa karancin wa'ayi lokacin da wata jarida ta rubuta magana mara kyau game da annabi this day shekarun baya a kaduna kusa abin da ya faru ai an ce a kaurace mace zai ga dan boko ya kawai ya je ya sa an musu dawa? da ka shiga ofis ga gansu tuli tari jaridar kudun ba garanta kuma arewa ba garanta a kudu sai ka kare yawo a kudu ba za ka gani Najeriya ba ko time ta mu ta Kano wa sun ma isa ba za ka gani amma da ka shiga ofis na wani bakin bature ya fi baturen turanci sai gan su littare ai ka san mala ya kamata mu karanta mu san me ke faruwa to ka karanta sai kuma me miskin ka da hankali ne kana ƙara musu ƙarfi kuma dole sai ka karanta jarida Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ka ba mu ikon binta ƙarya ƙarya ka ba mu ikon guje mata na kai Allah muna roƙonka ka kare mu daga sharrin makiya musulunci amin abinda suke so na tada hankalin musulmi ba za ku tada hankalin insha Allah wanda yace zai masamaniya kaki bismillah yayi yi yi masamaniya kaki kaga wa zai kwata fuskar sa to ai shi matsayin manzon Allah wace masamaniyar ai kai ne kake cikin jahannama tun daga duniya ayyuhal kafir mulki na ɗan ƙaramin lokaci ne kuma zai wuce wannan ke sannan mu yawaita addu'a mu yawaita da'awa muna da sakaci wajen miƙa da'awa da kira zuwa ga waɗanda suke ba musulmi ba kai ka ce musulunci namu ne kawai mu dinga rubuta leaflet muna tura musu mu koyi yaransu su fahimci abin ba sai turanci yaran da suka iya ko da karambani ka iya ka miƙa saƙon in kana ƙasar ibo ka koyi ibo yarbanci ka koya da zimmar miƙa saƙon musulunci zuwa ga wanda bai gane tsokaci na a gurguje dole mu yaba malamai Allah ya ƙara musu albarka wajen gudun wasu wajen daƙile wannan annoba wannan musiba ta end protest sun yi abin da suke iya iyawa Allah ya ba su lada amin sai dai sakon abun mamaki sai ka iske wasu daga cikin 'yan siyasa idan malami ya ce ga yanda ya ce malam wannan ba roko ne amma da musibar ta zo kaji sun yi shuru ba wanda iya magana ku fito ku yi magana ba malaman da kuke gani wasu na ce ban ce duka ba wasu daga cikin 'yan siyasan mu Allah shirye da su shi da mu gaba da amin da suke wa ma'abota ilimi wannan mummunan kallon kirsa a taso Duniya ba haka suke ba a shekaru muna da ke da wamanci sosai yawon na malam ba harkar malamai ne sau da kasar ta rikice sai aka je ku shiru gudu kuke yi farauta ku ake yi su ba aka nema sai malamai sai yanzu ko su suka kira taron jaridu na duniya suka gaya ma duniya ga matsayinsu ga position ɗinsu ta dama abin karya ne kaga inda Allah ta'ala don kafar da abuɗe to muna so ku sani duk wani mai siyasa da ke cewa ba musulunci wallahi zai zama arne kafiri saboda ba abin da yake ba musulunci ba ka musuluntar da komai muna kiransa aslamatul ma'arif islamization of the system komai yanzu lokaci na farko kenan sai ya rikice ina malamai da Allah aje a mana addu'a kaza kaza kaza yau ba sai mun jira addu'an ku ba tun tuni muke yi Allah ya ba kanin mu zama lafiya da Najeriya ya kara mu wani albarka kaza dai nuna? mun muna kan mazhabar malamai inda ina da addu'an da in nayi Allah zai karba zan kebe ta ga shugaba ne saboda gyaron su gyara ta ce ba fa'ida la'antar shugaba la ba tsarin mu bane ba mu san da kwata kwata ainihin me tawaye ba illa an taro kufran bawahan lakum fi min Allah burhan cikin hadisin ubada da'a akan yi cikin abin da yake halatta a cikin bukhari hadisa hadisi mai lamba 145 sayid na ali gaya muku sabai annabi ya tura su wasu mutane ce ku je yaƙi wuri kaza ga shugabanku da aka tafi fagen yaƙi sai shugaban yaƙin ya ce ku kunna wuta suka kunna wuta rigirigi ganga-ganga ya ce duk ku faɗa wutar suka yi turci ba ya ce kumin ɗaya ba eh ku shiga wutar ɗaya sai ce to amma ai gudun wutan ne yasa muka bi annabi fa mun bi saboda ko mu zo mu shiga ana cikin wannan malar sai wutar ta mutu suka ba manzon Allah labari ce wallahi da kun shige ta da sai kun shiga mata lahira innama ta'atu fil ma'ruf shine mahallin shahid ai da'a ana yin ta ne cikin ma'rufi ya zai umarce ku da wannan misali kenan muna da tsari muna da system ba inda aka ce akwai zanga-zanga ko ta lumana da su misali wannan zai zo la'alla lokacin lacca da za a yau akan wannan matsala ta biyu insha Allah ta'ala muhimmin abu ne matakin da ake so a ɗauka wani su za ta ɗauka ko muna fata Allah ya mata taufiƙi na hana masu tallan magani suna batsa mun ji wannan labarin wallah mun yi farin ciki muna kuma fata gwamnati Allah ya baki nasara a kawai saboda banna ne ni ban ɗauka sai ka yi batsar za ka sai da maganin ka ba manta ma da ƙarya da suke yi abin ya kai ana jara'a da kunni na akon da ya dinga karanta hadisan ƙarya ya ce annabi ne faɗa don ka sai da maganin ka ya abdullah mu a wurin muka ce annabi ya faɗa kuma ya ma ma hatsari fiye da wanda ke magana ba wallahi. to ku hana su الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونحوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور اللهم عليك بالكافرين آمين اللهم عليك بالكافرين آمين. وعليك بالمشركين آمين. وعليك بالمنافقين آمين. إخوان الكافرين آمين. اللهم رد كيدهم عنا يا رب العالمين آمين. اللهم أرسل عليهم طيرا أبابيل آمين. اللهم أرنا فيهم عجائبك يا رب العالمين آمين. اللهم أخرجنا من بينهم سالمين غانمين يا رب العالمين آمين. يا الله منا أرقونك كارا مقسم زمالا هذا كنشر هنكلي كبام الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصاد والعلم والتعليم والغذاء يا رب العالمين مرسى لافيا ما الله كباس لافيا ودن سكر رقام زواج الله دا إيماني الله كجيكنسو ودن كافر دكي تبا درجة النبي إما سجارواني الله كجاراسو إن هلك كوني كما يبين أظاهري الله كدمراسو كبيتاسو كورغضا أنيسو سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام السلام وقوموا إلى صلاتكم